As money comes in, we concluded the Sukuk. As money comes in, we are pushing money out into the capital project. Ministan kudin Najeriya Madam Kemi Adeoshun kenan a lokacin da take amsa tambayoyi daga kwamitin kula da kasafin kuɗi na majalisar dattawa. Abin da ya ɗauki hankali shine irin bayanan da ta yi. Da ta ce ya zuwa yanzu an aiwatar da kashi goma sha biyar ne kacal daga cikin kashi ɗari na kasafin kuɗin na bana. Saboda wai watanni hudu kenan da fara aiwatarwar. Idan ba a manta ba, Farfesa Yemi Oshibajo shi ne ya sa hannu a kasafin kuɗin na bana a watan shida a lokacin da shugaba Buhari yake karɓar magani a Ingila. Idan haka ne lallai biri ya kama da mutum ganin irin giɓin da aka samu wajen aiwatar da kasafin kuɗin na bana, in ji ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamitin da ta gayyaci ministan da ayaranta, Sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba daga jihar Sokoto. Nimasa bata kawo kwabo ba, Central Bank ba su kawo kwabo ba, central bank tsakanin shekara ta 2010 da 2015 akwai kuɗin da suka yi sama da faɗi da su waɗanda muke kira operating surplus A finance ga abin da ake kiyastawa akwai kuɗi sama ga biliyon 717 suka yi gardama kan wannan suka ce ba haka ba ne aka sa kwamiti wadda minista ta kuɗi ita ta sa wannan kwamitin aka zo kwamitin ɗin da mutanen ofishin accountant general da na finance da su central bank ɗin suka zauna aka bincika records aka gano cewa kuɗin nan dai sun yi biliyon 600 yana ɗaya daga cikin tambayoyin da ni mata yanzu na ce waɗannan kuɗaɗen me yasa ana neman kuɗi a gudanar da aiki na manyan ayyuka yadda economy zai hurhudu sannan a ce babu su wace ansa ta bayat ansa da ta bayat sai ta ce ana nan an shiga yarjejeniya da su su rinka biyan kuɗin nan kaɗan-kaɗan don mi za a cewa haka nan yanzu cikin wanga karni da muke me yasa ba a gano su wane ne suka taba waɗannan kuɗin su wane ne suka yi unhwani da waɗannan kuɗin yanda bai kamata ba tunda kuɗi ne waɗanda suke na, gwamnatin tarayya kamata ya yi a ce kuɗin na an maida revenue ne ba is criminal is criminal mutum ya yi unhwani da kuɗin revenue to amma ya za a cewa mun wuce wannan lokaci ba ba waccan gwamnati ba ce waga gwamnatin buhari ce kuma na tabbatar da shugaban kasa bai san da wannan abin ba don da ya san da wannan abin maza zai sa a bincike a gano menene suwa ne suka yi sama da waɗi da kudaden mutane shi kuwa shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗin na majalisar dattawa sanata danjuma goje daga jihar gombe ya ce ya gamsu da bayanan da minista kemi adeoshun ta bayar jama'a sun damu an gama kasafin kuɗi tun watan shida a yau muna watan goma jama'a suna koke-koke ba kuɗi ba ana wahala ayyuka da suke cikin wannan kasafin kuɗin da yawa ba a yi su ba to nan koke-koke suka sa muga ya kamata mu kai duk wanda abin shafawa kuma sun zo su mana bayanai kashi-kashi mun gamsu misali ta ce mana ita ministan kuɗi ta ce mana ga zuwa yanzu sun saki kuɗi biliyan 340 na wajen tafiya da manya-manyan ayyuka da suke cikin kasafin kuɗin nan kuma sati mai zuwa da sadar suke biliyan 100 wanda za a baiwa ma'aikatan ayyuka wato masu kula da hanyoyi da wutan lantarki da kuma gidaje zuwa sati mai zuwa za su kashe wajen zai kasance sun ba da wajen kuɗi biliyan 440 to in haka ya kasance kuma ina gani suna kan hanya mai kyau kuma insha Allah wadda su gaya mana suna kokari ko cewa kuma ba da jimawa ba su sake sake wani kuɗi mu mu taɓa mu taɓa ɗaukar mataki na wajen kawo cikas da shugaban ƙasa ke kokari wajen kawo fafaɗo da tattalin arzikin najeriya ba kullum da abin da aka ce mu muna yi muna ba da haɗin kai ko ministan nan yau yana ta wannan magana ya ƙara tawa. A lokuta da dama tsohon gwamnan bankin Najeriya kuma sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi na biyu ya ja hankalin gwamnati akan yadda wasu hukumomi ke azurta kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.